bawangala bawangala bawangala bawangala Thank you. yanzu harira haka za a yi wannan rayuwa yanzu in za mu haɗu da ke harira sai ne ta ɓoye-ɓoye kamar wanda ya sata? To kai gwanda kai mafa kana zuwa gona ni ko sai na yi sata. Ah, kamar ya harira sata ki kashe. Sai na yi sata mana sai na satar hanya sannan zan zo in sa maganinka. Gaskiya ne. So amma yanzu harira ni wannan rayuwa haka za mu ta yin shi ya kike gani yanzu abin da ya kamata mu Me zai hana mu gudu ne? Mu gudu harira? Mu gudu mana ina gani zai fi mana sauki. Shi ne mafita a gare mu. Mu gudu? Hai harira to yanzu in mun gudu ina za mu je? Ni fa sai in ga kamar in muka gudun nan. Ka anya! Ai ko dole mu gudu. In mun zauna nan kana da wata mafitan ne? haka da wasu 'yan uwa da za mu je wurin su? Hai, muna da 'yan uwa da yawa ma kuwa. Ko rigar su ja'i muka je, ai za mu samu wanda za su goya mana baya. Tunda dai wannan abu ya ki ƙarewa ka. To kaga gwandan mu tafi kocin din ne ko? Allah to haka za a yi. Shi kenan. Amma yanzu abinda da nake so da ke kina ji ko? Hai ki je kwaso kayanki ki tattaro ki zo mu haɗu a gonan mu ta shan ƙarshe sai mu gudu kawai ni kam na gaji wallahi gwanda mu gudu sun da ina son ki yanzu je in haɗa in ba je ki haɗu Jo mu wuro abinda nake so da kai yarinyar nan tallan da take fitan ma yanzu ta bari kuma ina ji waiwai kuma ina ji a jikina yana gaya min suna tare da buba ɗan gidan ori. Ai duk laifinki ne duk abin da ya faru laifinki ne. In ba laifinki ba hakan ba zai faru ba. Ni da jikina ya gaya min. Kuma na zo kuma zan gaya maka kake jiya laifina ne ko? Ai wallahi da wannan yayi ta aure a gidan Orti. Wallahi tallahi kwarai ta mitu. ni ma dai gaskiya da ta auri dan gidan su orin na an gara a ce mutuwa ta yi na rufe ta yafi min daraja kuma na san me kake ji a zuciyarka ina san zafin da kake ji shi yasa na gaya maka yanzu ka tashi ka je ka fita ka sa ido lungu da sako ka zura idon ka ga me da me da me suke yi a wajen. kin san me nake ji duk ba wani abu ya faru haka ba. Ba na jin daɗi wannan yarinya. Amma dole ki sa ido. sa ido akai ni ma zan sa ido don mu gano matsalar. ba zan haɗa zira da gidan warci ba ba zai yiwu ba to yanzu zan fita eh zan fita in baki to sai ka dawo to gode sauran kuma ka je ka samu majalisa ka miƙe kafar ka ah. ka ci gaba da zuba shiga tunani yarinyan Thank you. alaikum salam. Barka da. Ah, sannu muna lafiya? Alhamdulillah. Uh, ni bako ne. Kuma yau na zo garin nan. Saboda haka na ɗan yada zango anan nan na ɗan je ne uzuri. Ah, me na Ni me na Ba ruwa na ni. Da Allah abin nake so da kai ina so ka nuna min hanyar da zan je in ga arɗon garin nan. Ina son za mu magana da shi. A'a, ba ruwa na ni. kin gani ki ki barin bari in tafi ai ba wani abu na ce kai ba ba Eh, ka fahimce ni ni mi kodo abinda nake nufi na san ka gane yanzu ni baƙonka ne to na zo gari bisa ka'ida duk garin da ka shigo akwai buƙatar mutanen garin su san da shigowarka wannan ya daga cikin ka'ida wadda ake rasawa har bara gurbi suke samun guri suke zaunawa a guri ake samun damuwa da haka yanzu shine nake so tunda na ganka kuma na san wannan garin fulani ne lallai kenan arɗonku in dai yana nan to ina so a haɗa ni da shi in je in masa bayanin abin da ya kani wannan gari kafin na wuce to shine nake so kai min jagoranci a'a ni ba abin da ni ba abin da da ni ni kawai ba ni ba ruwana ni malam wacce kuma fa Me faru? kin ji wannan yaron goma dan gidan Oru ya dauke yarinyar nan ai dama jira nake ka dawo jo muro ni ma in sanar da kai ya dauke yarinyar nan ya gudu da ita to billahi lazi ba zai yi ba gaba da maka da tsawon shekara da shekaru zan da sauwa filiyo kai ta yaya dora gaba ai kawai kana ka sasu shine magana kawai ka sasu shine magana jo muro wayehu haba mai gida hu ko kai ƙarya ne billahi lazi ba zai yi ba To ga fara dauko takobin nan. Ga fara. Ha ba jo mura. Me za ka yi da takobi? Wai ko aka yi zan yi. Me za ka yi da takobi jo mura? Sandan na ma idan ka ɗaga ka make ka make ori ka gama da shi ba. Bara in je Ka fi karfin sa ba jo mura. Ƙarya ne billahi lazi bai saba wannan yaran. Ko a wajen shaɗi ba zai yi gaba da gaba da kai ba. Kai ka sani. Bara in je gona in same shi. bara in je gona in same shi to kenan sai kada abin da nake so da kai idan ka je in ji labari ka cire masa kunne ko kuma ka Allah masa wuya in ga zahiri idan ka je sai ka dawo bara in je in same shi a gonar bai isa billahi same shi a gona. ya ku yan uwa masu albarka abin da ya sa na kira ku ina so ne muku nasiha kuma ina so na tunatar da ku dangane da muhimmancin iyaye na tabbata abin da kuke shirin yi ba shine mafita ba ba shi kuma da fa'ida. Saboda yanzu idan kun bar gari ba ku san halin da za ku shiga ba. Haka zalika kuma ran iyayenku zai ɓaci. Kuma iyayen nan shari'a ba ta yadda a fasatar da su ba. Saboda haka hakan zai dame su. Kuma kar ku manta ba ku da wasu masoya sama da iyayenku. Su suka yi sanadin zuwan ku duniya. Kuma a shari'a ta addinin Musulunci wajibi ne a yi wa iyaye biyayya. Ko da ko ba musulmai ba ne su. Hujjata shi ne. A cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai guda goma waɗanda Allah subhanahu wataala ya wa alƙawarin aljanna tun suna duniya. A ciki akwai Sa'ad bin Abi Waqqas wanda Allah subhanahu wataala sai da ya saukar da ayoyin Alƙur'ani har sau huɗu a dalilinsa. Daga ciki akwai wata rana da shi Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa mahaifiyarsa ta yi alƙawarin cewa ba za ta ƙara cin abinci ba, ba za ta sha ruwan sha ba, ta daina su har sai ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yazbillah saboda haka Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a cikin alkur'ani mai girma Allah yake cewa idan iyayenka suka yi ƙoƙarin kai shirka da Allah to kada ka musu biyayya amma ka yi musu biyayya akan abin da ya shafi lamari na duniya wannan aya tana nuna cewa matuƙar ba su saba shari'a ba iyaye za a yi musu biyayya ko da ko ba musulmai ba ne su balantana iyayenku suna sallah a matsayinsu na musulmai Don kawai ba su ba ku wani muradi na zuciyarku ba shi sa kuke so ku yi musu bore da haka ko a cikin ahalari malami ahalari ya ce la'adil makhluqi fi ma'asiyatil khaliqi babu bi ga abin halitta gurin saba mahalicci to wannan baya daga cikin nau'i na saɓo. a'a wataƙila akwai wani abu a cikin zuciyarsu da ya sanya ba sa son ku yi aure to shawara ku koma gida ku bi su ku lallaba su ku ci gaba da yi musu biyayya jin daɗin biyayya zai sanya wata rana su ji su kuma me za su yi muku don ku ji daɗi in sun tabbatar da cewa su aurar da ku shine abin da kuka fi bukata insha Allah za su da ku yi aure haka zalika kuma za ku shiga da addu'a har Allah ya sassauta wannan abin da ke faruwa tsakanin yayin ku. Hai malam, ina son harira sosai. Hai na san iyayenmu suna son mu. So shi ne yanzu muka yanke shawara Tunda sun kisa aura min shi, mu gudu riga su ja'i, mu je mu aure a can. To amma yanzu kin ce mu koma. haitu in muka koma kina ganin za su yi mana aure? Za su yi maku Allah lokaci ne. To shi kenan malam mun gode. Har kina nan a in mun dawo za mu same ki ko? Mm, in dai da raina Allah za mu sake haɗuwa. Tun da yanzu na zo zan yi karatu kuma sai na yi sallah kafin na ga ardo. Yanzu ke ki fara tafiya. To, mun gode. Sai an jima ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa musulmi suna na bawan Allah ma'ana a zahiri Ali Rabiu Ali wato dadi wannan shiri na bawan Allah shiri ne wanda ake kawo shi domin wato ainihin ciyar da addinin musulunci gaba ma'ana shiri ne na tunatarwa da za mu rika taimakon kanmu da shi kamar yadda na sha faɗa za ku ga yana tafiya hutu to akwai dalilai saboda ina zuwa gurin malamai ina nemo amsoshi na irin abubuwan da ya kamata mu rika shigo da shi a cikin wannan shiri domin mu rika tunatar da junanmu ni bawan Allah ne kuma ɗalibi ne ba malami ba ina ƙoƙari ne na je na nemo wato tambiyoyi na mutane da suke turowa akwai ɗan abubuwa ƙanana-ƙanana wanda mutane suke shige musu duhu saboda rashin tunatarwa to idan saƙo ya zo gare ni ni kuma nakan yi amfani da wannan damar sai na nemi masana sai su gaya min abin da aka tabbatar da cewa babu rikitarwa a cikinsa sai mu shigar da shi a cikin shirin bawan Allah domin ya zamto an ba da gudunmawa addinance wannan shiri yana daga cikin burikana na rayuwa ina so a cikin sana'ata na bawa addini na gudunmawa inda ko bayan raina Allah subhanahu ta'ala ya dube ni da abubuwan da Allah ya tsarkake zuciyata na yi su ba dariya ba Allah ya kaddara su zama suna daga cikin abubuwan da za a sanya min su a cikin mizani na kuma ina da buri wannan ya zama wani makwafi da ƴan uwana masu shirya fina-finai za su yi amfani da shi su ma su ringa yin fina-finai irin wannan domin ya zama to muna da abin da mu ma muka ajiye gudunmuwar mu da al'umma za su rika kalla babban buri na shine idan akwai wani abu da ya shige wa ɗan uwana musulmi duhu ko mace ko namiji ko yaro ko babba kuma muka saka shi a cikin shirin bawan Allah to duk ranar da ka tuna cewa a akwai matsala iri kaza da da na taɓa ganin an taɓa warware ta a cikin shirin bawan Allah sai ka ɗauko ka sake kunnawa sai ka kalla cikin nishaɗi kuma kana gani watakila abin ma za a yi shi aikace to dan adam ba a rasa shi da kure lallai a matsayina na ɗalibi mai neman ilimi zan iya zuwa da kure to ina fata Allah subhanahu wataala ya yafe min kurakuran da na yi a cikin gurin aiwatar da wannan shiri Allah ya sani ban yi wani abu domin na muna na wani ba ko ku a'a domin na kuskure ko ku a'a na ƙarfafa wata aƙida ko kuma a'a wata aƙidar na ƙasƙanta ta a'a mu musulmai ne da muka yarda cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah dukkaninmu akan wannan tuta muke ina kira ga 'yan uwana musulmi mu haɗa kai mu haɗa kai mu haɗa kai mu yi riko da igiyar Allah guda ɗaya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma kada mu rarraba ma'ana kada mu farraka don haka dukkanin mutumin da yake dungwar goshinsa ya sallah a gurin wanda baya sallah sunan mu ɗaya mu kuma mai isa za mu rika ɗaukan ɓangaranci saboda haka bukata ta a cikin shirin bawan Allah dukkanin mutumin da yake a duniyar nan bawa ne na Allah mu kuma mun gode da Allah ya shirya da mu ya sa mu cikin musulunci muka zamo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan da akwai wanda yake da wata tambaya ya aiko da ita ta wannan lamba cikin nutsuwa tambaya cikin kwanciyar hankali idan na gani ni kuma idan Allah ya sa na iya tuna abin da malamai suka gaya min za a ba da amsa a cikin shirin bawan Allah idan ban sani ba zan miƙa ta ga malaman da suke ba mu fatawa kuma a kawo ta a cikin wani shirin na bawan Allah bi iznillahi za a kawo ta da fatan za a ci gaba da bibiyar wannan shiri na bawan Allah muna fata ko da raina ko ba raina a ci gaba da ɗorawa mu bayin Allah ne duk wanda ya zama bawan Allah ya ci gaba da isar da sakon addinin musulunci shi ma ya ci gaba da wannan aiki ba sai ni kaɗai ba in ne mana fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya bamu ladan abinda da muke daidai abin da muke yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya datar da mu insha Allah shirin bawan Allah zai ci gaba da zuwa dukkanin ranar juma'a da misalin karfe bakwai na dare a tashar Alidadi TV bi iznillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bawan